ga watan hudu miladiya 2022 a cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki muna cikin suratul qasas insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan aya ta 58 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون نعم وبنجي الله مدعوك تنسركي وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها القرية نوتي مكا هلكر دئتا بطرت معيشتها ودى تيوى رايوة بتلتي فتلك مساكنهم وبنجي وأنتم مذوننسني lam tuskan min ba'dihim ba a zauna ba bayan su illa qalilan face kadan wa kunna nahnu alwarithin Allah yace hakika mun kasance mu ne waɗanda suke magada Kuma ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka bai zama yana halaka wata alqarya ba ko yana halaka alqaryu hatta yab'atha fi ummiha rasula har sai ya aiko da manzo a cikin babbar wannan alkaryu din yatlu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyinmu wa ma kunna muhlikil qura ubangiji ce ba mu zama masu halakar da alƙaryu ba illa wa ahluha zalimun sai idan ma'abotan alƙaryar suna azzalimai a jiya Allah madaukakin sarki a cikin abin da muka karanta ya ambata mana abin da kafiran Qurayshawa suke faɗa na rashin bin su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin idan suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama dalilin da za a farauce su laraba wanda suke gefansu za su kama su farmaki su kame su kuma amincin da suke ciki zai tafi don haka wannan ya hana su yi imani da annabi a yadda suke riyawa suke faɗa tun da lamarin ba haka ba ne allah ya yi musu bayanin cewa shi ya ba su iko da dama da aminci a wannan guri da suke a yayin da ake fisgan mutane ana kame su a gefe amma Allah maɗaukakin sarki sai ya amintar da su to tunda sun yi waccan da'awa cewa abinda ya hana su yin imani tsoron kada a tafiyar da su kada a kama su to sai Allah yake bayyana musu a nan cewa ai sababin da yake sanya alkarya ta halaka a kama mutanen alkaryar su zama bayi ba komai bane face kafirci face zalunci face saba wa manzanni wannan shi ya jawo dalilin da alkaryu da yawa suka halaka amincinsu ya gushe dan haka idan har kuna da awar wannan laifuwa abinda kuke kai shi yake jawo halaka Allah ce wa kam ahlakna min qaryatin kam dinnan anan kam ce khabariya abinda take nuna wa yawa kamar ka ce alƙaryu da yawa suna nan da yawan gaske waɗanda muka halakar da su min ƙaryatin a nan ba alƙaryar ake nufin mutanen alƙaryar da aka ce wa kam ahlakna min ƙaryatin ana nufin mutanen alƙarya nawa ne muka halakar da su suna nan da yawa dan me aka halakar da su basirat ma'ishataha sun ma'ana yi ɗagawa sun yi shishige sun yi butulci a cikin rayuwar da suke batirat ay taghat wa ashirat wa kafarat ni'mat Allah waɗannan alƙaryu da yawa da Allah ya halakar abinda suka yi shine sun kabirce wa ni'imar Allah suna cikin rayuwa ta jin daɗi suna cikin aminci suna cikin walwala sai suka yi butulci suka gode godewa Allah suka yi yin biyayya ga manzanni shine ma'ana baƙirat ma'ishataha da haka wannan ne ya zama dalilin da Allah ya halakar da su Faɗin Allah cikin suratul nahl zai daɗa fito maka da wannan gaba a cikin wannan aya Allah ya ce wa zaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya ce Ubangiji ya buga misali na wata alkarya kanat aminatan alkarya ce da cikin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali mutma'inna tana cikin nutsuwa ya ce harin tsoha ragadan min kulli makan arziki yana zuwa wannan alkarya ta ko'ina arziki mai daɗi cikin kwanciyar hankali amma mai ya faru fakabarat bi al'umillah sai wannan alkarya ma'ana mutanen alkarya suka kabirce wa ni'imomin Allah suka yi mutulci suka ƙin imani sai mai ya faru fa za ka Allahu libasal jo sai Allah ya ɗanɗana wannan alkarya mutanen wannan alkarya ma'ana yunwa ya sanya musu yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suke aikatawa da haka shine abin da Allah yake faɗa na alƙarya na wuce tana cikin ni'ima ta mutunta wannan ni'ima ta yi ɗagawa ta kaucewa umarnin Allah sai Allah ya halakar da waɗannan alƙaryu ko ma mutanen Makka ku shiga taitayinku wannan ni'ima da kuke ciki kuna jin daɗinta ta jin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai ya ƙara muku wannan ni'ima amma ba ya jawo muku a kama ku ba ba ya jawo muku ma'ana wani abu na tashin hankali ba Allah ce fatilka masakinuhum waɗancan wuraren zaman su ne ma'ana alƙaryin da Allah ya halakar ga wuraren zaman su can ga gidajen su nan lam tuskan min ba'dihim illa qalila ba a zauna cikin waɗannan gidaje ba face kaɗan ma'ana lokaci kankani don wata hikima ta ubangiji waɗannan gidaje da aka halakar da waɗannan mutane sai zama guraren ma ba su zaunuwa sai dai zama kaɗan ne irin matabiya su biyo hanya su tsaya su yi guziri su wuce amma ba wai a zauna a sake raya wannan gurin dindindin ba guraren suna nan khawiyatan khaliyatan babu kowa Allah ya halakar da waɗanda suke gurin ya zama gurin ban tsoro wanda ya zama tunatarwa ga wanda zai zo daga baya duk wanda zai zo daga baya idan ya gani sai a ce mai nan ne guraren da Allah ya halakar da mutanen annabi ma'ana mutsamudawa nan ne Allah ya halakar da adawa nan ne kaza ya faru dan ya zama gargadi ga wanda zai zo baya shine ana Allah yake cewa to ai ga gidajen su nan waɗanda aka halakar din anan zamu ga ubangiji yana cewa fatilka masakinu Wadancan wuraren zaman su ne saboda me saboda laraba suna wuce ta waɗannan wuraren har yanzu idan zaka wuce zaka yi wajen nahiyar tabuka akwai wannan gurare da Allah ya halakar da samudawa da wurarensu kai ko a nan madina in ka je khaibar za a nuna ma inda waɗannan yahudawa suka zauna da khaibar da gine-ginensu da wuraren da suka zauna da yadda da gonakinsu to irin waɗannan al'ummu da Allah ya halakar Allah ya ce ga wuraren nan Allah ya bari don ya zama izina ga wanda zai zo baya abalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alqurun Allah yake musu gane ba su fahimta ba karnoni nawa muka halakar gabanin su yamshuna fi masakinihim suna tafiya a gidaddajin su suna wucewa su bi inna bi zalika la ayatin li ulil nuha wannan ayoyi ne izina ne ga masu hankali a wani gurin Allah ce awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim inna bi zalika la ayat afala yasma'un Allah ya ce akwai ayoyi a cikin wannan a ce mutum ya zo ya wuce ta wuraren da suka rayu suka riga suka wuce ko ma da Allah ba halakar da su yayi ba ka zo kufai inda wasu al'umma suka rayu suka wuce ko da ba halakar da su aka yi ba da azaba a ce ma nan al'umma sai ta rayu to za ga akwai aya akwai aya a ciki to ina kuma ga waɗanda Allah ya halakar fa asbahu la yura illa masakinuhum aka wayi gari ba a ganin komai sai wuraren zaman su kazalika najzil qauman mujrimin Allah ya ce haka nan muke sakanta wa mutanen da suke masu laifi shi yasa ana Allah ce wa kunna nahnul warisin mu ne masu gadan wannan wurare domin dukkan kasa da abin da ke kanta mallaka ne na Allah kuma dukkaninmu idan muka rayu za mu koma zuwa ga Allah wannan guri za mu bar shi ba wanda zai zauna a wannan guri na Allah maɗaukacin sarki ne inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un da haka Allah ce wa kunna nahnu warisin mu ne masu gadan waɗannan gurare ga guraren nan dai kuna gani sai Allah ya sake fito da abin fili yace wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka ba mai halakar da alkaryu bane ma'ana Allah baya halakar da alkaryu haka kurin ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba hatta ya ba aka fi ummiha har sai Allah ya aika fi ummiha cikin manyan birnin wannan alkaryu din ma'ana idan ga alkaryu suna kafirci suna saba wa manzanni Allah baya halakar da su sai ya aiko musu da manzo in an tashi aiko wannan manzan za a aiko shi a babban birni na wannan alkaryu din hikimar haka shi babban wuri birni nan ne mutane suke shiga da fita yanzu misali idan ka ɗauki kano a najeriya gaba ɗaya bal har a jihohin da suke makota gari ne da kullum za a shigo kuma za a fita wani ya shigo jiya yau zai fita wani yau ya shigo kuma yau zai fita haka kullum garin yake ana shiga ana fita domin mai babban birni ne to a nan irin nan Allah yake aiko da manzanni saboda mai danda da awar tashi ta karaɗe ko ina to Allah baya halakar da alƙaryu sai ya aiko musu da manzo fi ummiha cikin babban birnin wannan alkaryu din anan malamai suka ce ummul qura ita ce garin makka shine ummul qura Allah ya ce litunzira ummul qura wa man haulaha an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya gargadi mutanen da suke cikin garin makka wa man haulaha da wanda suke gefen makka saboda garin makka tun wancan lokaci kamar yadda je muka ambata gari ne da ake zuwa shi da gurare daban-daban larabawa a jahiliya suna zuwa aikin hajji. da haka ana shiga ana fita kuma mutanen makka suna zuwa kasuwanci su je su yi kaya su da da haka manzo Allah da ya zo nan to da awar shi daga nan ta dinga tashi tana fita ko ina sai Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah baya halakar da mutane sai ya aiko da rasulan manzo fi ummi ha cikin manyan alkaryu wannan alkaryu din mai wannan manzo yake ya alaihim ayatina yana karanta musu ayoyinmu at-tilawa tana ɗaukar ma'ana biyu tana ɗaukar karantawa kamar yanzu yadda aramma ya karanta waɗannan ayoyin tilawa kenan tilawatul ayat kuma yana ɗaukar bi da ma'ana koyi allazina humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi zai dau ma'ana biyu din suna karanta littafin kuma suna aiki da shi shine ma'ana yatlunahu haqqa tilawatihi to wannan annabi daga cikin abin da yake yatlu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyinmu ayoyinmu shar'iyya al'ayatul lahi shar'iyya yana karanta musu wannan ayoyi yana cewa Allah ya ce ku kaza Allah ya ce ku bar kaza wannan shine abin da wannan manzo yake wannan aya suka ce tana nuni ne zuwa ga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutanen makka da kuke cewa kuna tsoron ku yi imani kada a zo a fatattake ku to Allah ya gaya muku alkaryu da dama Allah ya halakar saboda mi saboda sun kafirce wani imomin Allah kuma sharadi ka'ida Allah baya halakar da alkarya sai ya aiko da manzo a cikin babban birnin wannan alkaryu din kamar yadda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin garin Makka manzo Allah ya tashi a garin Makka amma da awa shi gaba ɗaya ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a Allah ya ce ka gaya musu ya ku mutane ni manzan Allah ne gare ku gaba ɗaya. Allah ya a wani gurin Allah yake cewa li unzirakum bihi wa man bala dan in muku gargadi da alqur'ani da ma duk wanda alqur'ani zai je masa wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'idu duk wanda ya kafirce daga cikin kungiyoyi ya bada baya ga abin da manzon Allah ya zo da shi to ya sani wuta ce makomarsa dan haka manzon Allah sakon shi ga mamme ne yadda a makka aka haife shi a makka aka bara aiko shi amma aiko shi zuwa ga dukkan mutane gaba ɗaya. duk wanda sakon manzon Allah ya je masa kuma bai imani ba to wannan hujja ce ta tsaya akan shi babu abinda zai kasance gare shi fa sai azaba idan ya koma zuwa ga Allah wa ma kunna muhlikil qura Allah ce ba ma halakar da alkaryu illa wa ahluha zalimun face sai idan ma'abuta wannan alkarya suna azzalimai ma'ana suna kafirai domin kafirci shine babban zalunci ma'ana sai waɗannan mutanen alƙarya sun zama azzalimai ta hanyar kafirci ko ta hanyar saba Allah ko ta hanyar ƙaryata manzanni sannan mu halakar da su amma ka kurin Allah baya halakarwa sai ya aiko da manzanni sun zo sun yi gargaɗi wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula Allah ce ba ma yin azaba sai mun aiko da ɗan aiki dan haka kuma waɗannan mutane da kuke waɗannan maganganu ku sani cewa tun da mun riga mun aiko mun aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama to babu abin da zai biyo ba in ku imani ba face kamu na Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta ubangiji ya bamu labari ya halakar da alkaryu da yawa saboda ce wa ni'imomin da Allah ya yi musu ya zama wuraren gidajen sun zama ba kowa sun zama gurin ban tsoro sun zama ma ba a zama a cirka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila sannan a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci wajabcin gode wa ni'ima in Allah ya maka ni'ima ka gode shi yasa ba wanda yake cewa alhamdulillah a koyaushe to ya fi samun ƙarin ni'ima daga wajen Allah kuma suna cewa in kana so ka ɗaure ni'imar da Allah ya ma ta lafiya ko ta arziki ko ma ta mai ka ɗaure ta ta hanyar godiya ta hanyar gode wa Allah ba ka da ko kwabo amma tun da lafiyar ka kalau sai ka kalli wannan lafiya sai ka ce alhamdulillah Allah na gode ma da ka bani lafiya wannan godiyar da kai sai Allah ya kara ma wata ni'ima wani yana nan bai da komai din komai da lafiya sai ka gode wa Allah da ya baka kaɗan sai ka gode wa Allah da ya baka ji ya baka gani ya yi ka musulmi to dan haka wajabcin godiya ni'imomin Allah wancan alƙaryu da Allah ya faɗa yake batirat ma'ishataha sun batantewa rayuwarsu ba su gode wa ni'imomin da Allah ya musu ba Allah ya ce wa in ta'azzana rabbukum wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji yayi shela in kuka gode Allah zai kara muku wala in kabartum inna azabi la kuma idan kuka butulce kuka bada baya to azabar Allah mai tsanani ne godiya ita ce wadda ta haɗa faɗa da baki da kuma aiki da gabbai bayan mutum yana cewa alhamdulillah kuma abu yana kamanta da Allah yake so yana barin da Allah ya hana sannan a cikin wannan ayoyi akwai bayanin da yake nuna mana komai da ka gani karshe na Allah ne Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki cewa kunna nahnu alwarisin da haka in gida ka mallaka in abin hawa ne in kaza ne to ran da dukka tafi wasu za su su mallaka su ba su yi tafi to za a kai karshe kuma duniyar ba kowa a kanta ta zama ta Allah maɗaukakin sarki sannan waɗannan ayoyin suna gwada mana Allah yana tsayar da hujja ga halitta gabanin ya halaka su ubangiji baya halaka wata alƙarya da take kafirci ko take shirka ko take sako face sai Allah ya aiko mata manzo da ya mata wa'azi ya mata gargadi ya kira zuwa ga bautawa Allah shi kadai ya kira su zuwa ga imani Allah baya halakarwa sai yayi wannan waɗanda saƙo bai je musu musu ake kira ahlul fatara ahlul fatara wanda saƙon wani annabi bai je musu ba to waɗannan in sun je lahira akwai bayanan malamai da maganganu da dama kan yaya ubangiji zai da su wasu hadisai sun nuna Allah zai jarraba su a ranar tashin alkiyama za a ba da umarni Allah zai ba da umarni wanda ya da'a ya biyayya sai ya gamu da rahma ta ubangiji wanda kuma anan ya ƙi yin da'a ya ƙi yin biyayya sai Allah ya kama shi ce yanzu na baka umarni baka ba ina kuma da a duniya ne manzo ya zo maka wanda ba ni ba ni yanzu ni nake baka umarnin ka kibi to ina kuma in a duniya ne da haka wannan alamu ne na ba za ka bi ba za ka bi ba da haka sai Allah ya kai shi ma'ana wuta amma Allah baya azabtar da mutum haka kurin ba tare da tsayar da hujja ba kamar yadda wannan aya ta nuna sannan wannan aya tana nuna mana ma'ana tabbatar mana da cewa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga makka ita ce ummul qura inda Allah ya gaya mana alkaryu yana zabar uwa alkaryu ne ya aiko manzanni a ciki kamar yadda Allah ya zaɓi makka dan ita ce ummul qura ita ce uwa wannan alkaryu gaba daya sannan waɗannan ayoyi suna na mana cikar adalcin ubangiji ubangiji yana da adalci adalci cikakke ta yadda mu halitta ne na Allah mu bayin Allah ne amma Allah ba zai kama bawa ba sai ya tsaye mai da hujja to wannan ba kuma bane illa cikar adalci na ubangiji Allah maɗaukakin sarki sannan ayoyin suna gwada mana nisantar zalunci da kafirci da shirka da sabo domin sababi ne da yake jawowa Allah ya halakar da alƙarya idan suka fada cikin saba masa suka iya bin abin da Allah yake so da haka mu zama masu godiyar Allah a koyaushe a kowane hali da yanayi ubangiji sai ya kara mana ni'imar da muke ciki kuma mu daina rena raina ni'ima da Allah ya mana a duk irin halin da zamu samu kanmu to ta wani gefe muka kalla kuma akwai ni'imomi da yawa da Allah ya mana sai mu zama masu godewa Allah a kowane lokaci sai Allah ya kara mana ni'imomin shi sai Allah ya ce mai wa ma utitu wa ma utitu min shay'in fa mata'ul hayatid الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون نعم sai Allah madaukakin sarki cewa ma utitum min shay'in babu wani abu da aka ba ko me yake illa fa mata'ul hayatid dunya jin rayuwar duniya ne da qawa ta duniya wa ma inda Allah yake wajen Allah khairun shi ya bi alkhairi wa abqa kuma yafi wanzuwa afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba ba za ku zama masu hankali ba mana ubangiji yana gaya mana anan cewa duk wa ma utitum min shay'in ba mu ba ku komai ba ba wani abin da Allah ya ba mu anan nafi ne amma abin da ake nufi komai na ababen da ababen da muke sha da tubabin da muke sanyawa da kayan da muke amfani da shi na yau da gobe da ababen mu da duk wani abu na jin daɗin rayuwar duniya min shay'in ko meye to wannan abin da Allah ya baka ba komai bane fa mata'ul hayati dunya jin daɗi ne na rayuwar duniya wa zinatuha kuma ado ne na duniya ma'ana abu ne da zaka ji daɗin rayuwar duniya da shi kayi ado da shi a cikin wannan duniyar wadda ita kuma ba komai ba ce face karama kaskantacciya kuma lokaci kankani wanda yake haɗa da damuwa shi sa a duniya mutum baya rabuwa da damuwa duk kuɗin shi sai ya shiga damuwa haka duk sa haka duk sa babu wani mutum a duniya da zai ce shi ya kuɓuta daga damuwar duniya sai dai ta wani tafi ta wani amma kowa akwai irin damuwar da ke damunsa in ma bata zo ba gobe za ta zo haka rayuwar duniya take da haka duniya ce da ke cike da waɗannan abubuwa kuma nan da nan take zuwa ta wuce ba abin da zai saura sai abin da aka yi don Allah ba abin da yake saura a rayuwar nan sai abin da aka yi don Allah shi yasa Allah ce wa ma inda Allah abin da yake wajen Allah na lada da sakamako da ni'ima da Allah ya tanada a wajen shi da zai saka wanda suka bi shi khairun shi ya bi alkhairi wa abqa yafi kai tsaye da duk wani abu na duniya abin da yake gurin Allah shi ya bi da haka wanda Allah ya ba dukiya sai ya zama bai yi komai da dukiyar ba sai jin daɗin duniya to ya bar dukiyar ne a cikin abin da nan da nan zai zo ya tare da ya mutu shi kenan ba abin da ya tara ba abin da ya ajiye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dan adam yana cewa mali mali zaka ji mutum yana ta dukiyata kowa a cikin yana faɗa wannan kuɗi na kuɗi na dukiya ta dukiya ta ba za a ce to kai dan adam tana da dukiya ne ba sai abubuwa guda uku abinda ka ce ya lalace ko abinda ka sanya ya falfalce shi ma ya lalace ko kuma abinda ka bayar saboda Allah wannan ya tafi zuwa ga Allah za ka je ka same shi da haka ko dai mutum ya gina lahira kuma ita ce ta bi alkhairi ita ce dawwamammiya ko kuma ya gina duniya ita kuma duniya za ta zo ta kare zai bari bana falam ya kunu akwai mutanen da sun gina gidaje amma ba su zauna ba wani ya gama ginin ma ranar da zai tare ranar ya mutu wani ma sai da ya kira yan tariyar shi ya tara mutanen da za su yi mai jana'iza ne duk an gama taruwa za a zo buɗe gidan shi ya gama gina gida na gani na bada waɗannan mutanen ƙarshe ga wasu karka cikin kabari bana falam ya kunu wa zara'u falam ya wasu sun yi shuka amma ba su yi girbi ba sun je gona sun shuka an shuka an yi komai amma ba a kai lokacin da za a girbi ba an tafi wa ammalul amala falam yudriku wasu sun yi buri wani yana cewa Allah ya kai mu lokaci kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza amma ba su kai wannan lokacin ba balam yakhruju illa bi qutlin wa qisatin ba abin da mutum zai fita da shi sai auduga sai wani dan yanki likabari wa ma amaru min manzilin zalla qawiya ba wani gidan da mutum ya raya zai tafi ya bashi ne to da haka idan mutum ya gina duniya da abin da Allah ya bashi iya duniya to ya yi aikin da yake bai da amfani domin zai zo lokaci kankare ya tafi ya bar shi amma in ya gina lahira to ya gina abin da ya bi alkhairi shi yasa Allah madawin sarki ta maimaita mana wannan a cikin alqur'ani Allah ce wa ma inda Allah khairun lil abrar abin da yake gurin Allah shi ya bi alkhairi lil abrar ga bayi masu biyayya ga Allah a wani gurin Allah ce wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata' rayuwar duniya dangane da lahira ba komai mace ba ce jin daɗi kaɗan wani gurin Allah ce wa ma hazihi alhayatu dunya illa lahawun wa la'ibun ita rayuwar duniya ba komai mace wasa ne wasa ne da warge wa inna daral akhirata lahiyal hayawan ita rayuwar lahira ita ce rayuwa law kanu ya'lamun da sun sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Imam Muslim ya yana cewa wallahi mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji manzo Allah ce ita wannan rayuwar duniya kwatan kwatinta da lahira kamar ɗayan ku ne ya ɗau hannunsa wannan sabba ba manuniya ɗan yatsa ne ya je ya samu teku ya zira ɗan yatsa ya gada me zai fito ka je ka samu teku na ruwa ka zira ɗan yatsa ga me ka rage teku to haka rayuwar duniya take kan lahira ma'ana rayuwar duniya ba komai ba ce wani hadisi Maza Allah yana kamanta mana rayuwar duniya Ya ce ka kalli rayuwar duniya ya kai dan adam kamar abinci ne in za ka ci ya kake kawata shi in ka za a dafa ma abinci za a sa magi a sa mai a sa nama gwargwadon halinka gwargwadon da za a kawata wannan abincin yana kanshi yana daɗi sai ka zuba a cikin kakati amma wani lokaci kana in ka je bayan gida ka fitar da shi ba ba ka son ka gan kai ba ka son ka gani balantana wani zo ya gani ribewa kake ka kora saboda mai haka duniya take za ka kawata ta kai mata ado kai mata menene amma kuma ba komai bace wata aba ce da take ba ta da girma a wajen Allah madaukakin sarki to shine anan Allah yake gaya mana duk abin da aka baku na wannan rayuwar duniya din kar ya hana ku bin Allah waɗancan da suke ba za su yi manzan Allah ba dan kada su rasa kaza wannan ba daidai bane wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma inda Allah khairun wa abqa abin da ke gurin Allah shi bi alkhairi shi ya bi wanzuwa afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba ba za ku yi hankali ku gane ba wannan afala taqilun anan an kawo shi da wannan siga ta istifhami saboda a yi musu inkari a nuna musu ba daidai bane mutum ya gabatar da abin da zai kare akan wanda zai dawwama da haka ba zai zama kuna da hankali da za ku gane bambancin rayuwar duniya da lahira ba ku gane duniya ba komai ba ce shi yasa Allah yake ba kowa kowa da kafiri da musulmi da nagarin kowa ma Allah yana ba shi dan ba wata aba ce. amma lahira ba mai samun ta sai mai tsoron Allah madaukakin sarki bal tu'siruna al-hayata ad-dunya والآخرة خير وأبقى سألة أفمن وعدناه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين sai Allah ce an ba man wa adana a dan hasana yanzu wanda muka yi mai alkawari kyakkyawan alkawari fa huwa laqi kuma zai gamu da wannan alkawari kaman matta'nahu mata alhayatid dunya daidai yake da wanda muka ji yadda shi jin daɗi na duniya thumma huwa yawm alqiyamati min almuhdarin sannan rana alkiyama yana daga cikin almuhdarin waɗanda za a halatto da su a cikin azaba da wahala ka duba wannan aya yadda take so ta kawara mana irin yadda wasu suke fahimtar rayuwa akwai masu fahimtar rayuwa cewa ita wannan rayuwar ai ba komai ba ce ba ce mu ji daɗi mu more kurin duk wani abin da za ka yi ba gaskiya ba to sai Allah yake ta ka auna ka gani afa wa wa'adnahu yanzu wanda muka yi mai alƙawari wa'adan hasana alƙawari na gaskiya alƙawari mai kyau fa huwa laqihi kuma zai game da wannan alkawari din ma'ana yanzu mumini wanda Allah ya mai alkawarin aljanna idan yayi aiki yayi imani Allah ya mai alkawarin aljanna da abin da ke cikin ta na ni'ima fa huwa laqihi kuma zai game da wannan abin ba makawa tabbas la mahala dan Allah baya saba alkawari to yanzu wannan zai daidai kamar matta'ana wa mata'al hayatid duniya da wanda muka ji yadda shi daɗin rayuwar duniya akwai masu cewa to ai yanzu ana cewa saban Allah yake kawo musiba da bala'i to ai ga America nan ga Germany nan ga Rasha nan duk kafirai ne amma sun bi mu jin daɗi to sai ka karanta mai wannan aya yanzu wanda Allah ya mai alƙawari da ni'ima kai yanzu da Allah ya ce in kai imani kai sallah kai azumi kana da aljanna kuma wannan alƙawarin tabbas sai ka game da shi to yanzu a daidaita wannan da wanda Allah ya ba shi rayuwar duniya kaman matta'anahu kaman matta'nahu mata'al hayat mata'al wanda muka jiyar da shi rayuwa ta duniya amma ya karyata haduwa da Allah ya karyata lahira ya zo ya kurin iya rayuwar duniya muka ba shi ya za ka haɗa musulmi da kafiri ai wancan jin daɗin da yake ba jin daɗi ba ne saboda ita duniya kurkuku ce ta mumini aljanna ce ta kafiri ma'ana ta halin da mumini yake ciki a duniya to in ka kiyasta da azaban lahira to yana cikin aljanna ne duk kuma irin jin daɗin da kafiri yake cika a duniya in ka kiyasta azaban lahira yana cikin ma'ana aljanna ne a duniya wannan duniya aljanna wannan duniya aljanna ce gare shi a wannan duniya ta zama masa kurkuku ne don haka kada kai kalli wannan shi sai Allah ce summa huwa yawmal qiyama sannan ranar tashin alkiyama min al zai zama cikin wanda za a halatto da su a musu sakamako a musu hisabi a dawwama a wuta ba zai daidai da wanda Allah ya wa alkawari ba kuma alkawari mai kyau kuma zai game da wannan alkawari din anan Allah ya ce min al-muhdarin al-muhdarin sune waɗanda ake wa azaba kamar yadda Allah ya bamu labari a ranar alkiyama yayin da wani mumini ya hanga ya gano wani abokinsa kafiri cikin wuta yace walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin ba dan ni'mar ubangiji na ba da na kasance cikin wanda aka yi wa azaba Allah ya tsiratar da ni kalimatul muhdarin anan tana nufin waɗanda aka yi wa azaba to nan ma Allah yake cewa a ranar kiyama min muhdarin yana cikin wanda aka halatto da su a cikin azaba wannan aya ta daidai da faɗin Allah inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم Allah ce hakika Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari Allah zai shigar da su aljannatai da ƙoramu nono da ruwa da zuma suke gudana ta ƙarƙashin wannan aljannar suna ɗeba suna amfani da shi amma waɗanda suka kafirta ne ta matta'una suna jin daɗi a nan duniya waya kamata kama ta'kulul an'am suna ci kamar yadda dabbobi suke ci ba tare da wata manufa ba shi gabiri yana ci ne kurin ba tare da wata manufa ba ba tare da tunanin me hikimar da yasa yake ci ba shi kuma mumini yana ci ne dan ya rayu ya bauta wa Allah madaukakin sarki wannaru masu wallahum Allah ce wuta ce makomansu da haka akwai bambanci tsakanin waɗannan guda biyu shattana bainal halataini fa in turid jam'an fama diddani ya sami'ani game da ibn taimi yake bada shattana bainal ne wannan hali biyun bambancin su a fili yake fa in da jama'an in kana so ka hada wannan da wancan ka ce mumini wanda zai samu aljanna da kafiri wanda zai shiga wuta daidai suke fa maddiddani ya sami'ani kishiyoyi biyu ba sa haduwa a guri daya ba da za ka hada kishiyoyi biyu a guri daya ko ba da za ka hada mumini da kafiri a matsayi daya da haka waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna mana cewa duk abin da Allah ya bai wa halitta a wannan rayuwar ta duniya to jin daɗi ne na duniya kadai jin daɗi ne na duniyar da za ta kare abin da yake gurin Allah shine dawwamamme abin da yake gurin Allah na lada da ni'ima da aljanna wanda Allah ya tana dawwa bayansa na kwarai salihai shine abin da yake mai girma kuma shine mabi alkhairi da wanzuwa da ka kai mai hankali kai amfani da wannan duniyar da za ta kare ka nemi lahira da za ta dawwama Ƙafta kifi ma a takan ma gudanar akira. Wana tun sa nasiba kaminan duniya. Ka nema da abinda Allah ya baka neman gidan lahira. Amma kaka manta rabon ka na duniya. Ba laifi ka sanya ka ci ka gina, amma kuma ka gina lahirarka. A wani malami yana ambatan wani baban Allah mai dukiya ya nuna wa malamin irin dukiyar da Allah ya bashi. Ya yi ta nuna masu ya ce wuri ka zana wani, kamfani ka zana wani, gini ka zana wani. jirgi ka zana wani yayi ta nuna mai duke shi kaf duk da ya gama nuna mai gaba daya ci to malam wannan abuwan da na mallaka kenan sai malam ya tsofiyar da kai ce to wannan abin da ka nuna min duk ba naka bane har yanzu baka nuna min nakan ba ce kamar ya ci to ai wannan duk mutuwa zaka ka bar su da gida da kamfani da jirgi da mota da duk wani abin da ka tara iyakar abin da ka ci ka sanya ne naka wannan ɗin mutuwa za ka yi ka shi sai zama na magada amwalo na ne zawul mirasi na jima'uha dukiyar mu muna tara magata ne wa na da harabin dari na biniha gidajen mu kuma muna gina ne don su rushe kurin sai ce to malam nawa yace naka shine abin da ka wa Allah ina masallaci da ka gina to wannan shine naka da in ka mutu shine zai ci gaba da samun kashi. shi zaka je ka tarar idan yanzu kana da masallaci da ka gina kana da gidan haya kana da kamfani ga masallaci ka gina dan Allah ana sallah a ciki ga kuma kamfani ana neman halal to wannan kamfanin ba naka bane da zarar ka mutu shi shikenan ya zama na magada sai a zo a raba ko a sayar da shi a rabe kuɗin amma wannan masallaci dama wakafi ne ba a sai da masallaci to kaga shine naka shine zai ci gaba da kai ma lada wannan rijiya da ka gina a gari kaza suna shan ruwa ita za ta ci gaba da kai ma lada hanya da ka gyara duk wani abin da kai na sadaqatul jariya ko wata sadaka da ka bar ko da ba jariya ba ce Allah ya karba to ita ce takar wannan da ka tara kuma ka tara wasu ne to da yawa daga cikin mu gane haka ba sai ga ka fi son dukiyar wani akan taka kamar da manzo Allah cewa sahabbai waye dukiyar wani shi ta fi soyayya akan tashi sai ya haka ya rasulullah sai manzo Allah yake ga musu ai dukiyar da kake tarawa ta wani ce takan ita ce wadda kake bayarwa to sai ga mun fi damuwa da wanda yake na wani muna damuwa mai muka tara mai muka aje mai muka kaza amma ba ma damuwa da menene abin da zai kai mana lada zuwa lahira a wurin Allah wanda kuma shine da man shine khairun shine abqa wannan kuma da duniyar iyakan mu da shi iya nan in kana da kuɗi in ka ci mai kyau shikenan ka sha mai kyau ka sanya tubabi masu kyau ka gina guri mai kyau ka hau mai kyau shikenan fa iya abin da kai da wannan dukiyar duk abin da bai shiga cikin wannan abin da kai da ita ba to na wani ne da ka mutu ya zama na wani shi kenan wanda kuma ka kai don Allah makaranta masallaci bayan Allah abinda ka bayar to wannan kuma shi ne yake tare yake jiran ka a nan ne za a tantance tsakaninka da wanda Allah bai ba ba da wanda Allah bai ba ba kila bai waɗannan ayyukan ba bai da su kai kuma da Allah ya baka a nan ne za a tantance in kai ba ba kai ba to kun zama ɗaya a tare da wanda shi ma bai da shi da haka waɗannan ayoyin suna na mana abin da ke gurin Allah ya bi alkhairi ya bi wanzuwa kuma shi ya kamata mumini ya nema sannan waɗannan ayoyi suna jan kunnen mu suna kwankwasan mu ga wanda zai kafirce ya shirka da Allah ya zabi duniya akan lahira yasa Allah ce afala taqilu yanzu ba ku da hankali ne ma'ana kamar haka yana gwada rashin hankali ne mutum ya bibita lahira ya bibita duniya akan lahira duk mai yin haka sai a ce baka da hankali ne shine a ce afala taqilun sannan wannan ayoyi suna nuna mana duk wanda ya zaɓi kafirci akan imani ko ya zaɓi duniya akan lahira to wannan bai da hankali ko da yi da aure yana da hankali to ayyukansa ba ayyuka ba ne na mai hankali sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana bambanci tsakanin wanda ya imani da Allah ya yi aiki na ƙwarai zai je ya game da sakamakon da Allah ya mai alkawari to yana da bambanci da wanda yake kabiri wanda yake ba abin da ya sani sai wannan rayuwa ta duniya kuma in ya mutu ranar tashin alkiyama zai je game da azaba a wajen Allah maɗaukakin sarki sannan a cikin waɗannan ayoyi akwai kwaɗaitarwa da jan hankali da kira zuwa ga yin imani dan me dan a samu wancan lada da Allah ya faɗa dan ba wanda zai same shi sai wanda ya imani da Allah maɗaukakin sarki daga nan sai Allah ya hakaito mana kuma me zai faru ranar tashin alkiyama idan an je sai Allah ya ce mai ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ۖ ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون الله يقول ويوم يناديهم كأنبتران الدى وبنجي ذكرات فيقول يتي أين شركائي الذين كنتم تزعمون إنا أبو كنت عليتا وأندكك رياوا قال الذين حق عليهم القول في وأنن وأندا zancen Ubangiji ya tabbata a kansu na cewa ba su ba za su samu rahma da tsira ba sai su ce rabbana ya ubangiji haula illazina aghwayna waɗannan waɗanda muka batar aghwayna hum mun batar da su ne kama gawaina kamar yadda mu ma muka bace tabarra'na ilaika Allah mun barranta da gare su mun dawo zuwa gare ka ya Allah ma kanu iyana ya'budun ba mu suke bautawa ba ya Allah wa qila du'u shuraka'akum aka ce ku kirawo abokan tarayyarku fada'awhum suka kirawo su falam yastajibu lahum amma ba su amsa musu ba wa ra'aw al'azab sun ga kuma azaba law annahum kanu yahtadun da ce suna masu shiriya ma'ana ranar tashin alkiyama Allah yana ambato mana abin da zai faru a ranar tashin alkiyama ga duk wanda ya riki abokin tarayya koma bayan Allah ga duk wanda ya hada bautar Allah da ta wani yayi shirka da duk wanda ya kafirci ranar tashin alkiyama ga abin da zai faru a rana Allah zai kira su yau mai yuna ai ka ambaci ranar da Allah zai kira mu shirkai waɗanda suka haɗa shi da wani wajen bauta Allah zai kira su yayi musu tambaya tambaya ta mai inkari ta mai musu ta mai nuna abin ba haka yake ba sannan kuma a cikin tambayar akwai kaskanta su da wulaƙanta su da haka Allah zai ce aina shuraka'i ina abokan tarayya ta Allah bai da abokan tarayya su waye suka sanya mai abokan tarayya waɗannan kafiran shi sa Allah ce aina shuraka'i allazina kuntum taz'umun ina abokan tarayya ta wanda ku kuke raye cewa abokan tarayya ne za ku bauta min tare da su za ku haɗa bautata da tasu ko kuma kuka bauta musu koma bayan ni a rana Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su wannan tambaya ɗin kame da muka faɗa tambaya ce ta inkari ta musu ma'ana Allah ya san babu amsa kuma an yi ne don a ƙara ma'ana tozarta su a ƙara wulaƙanta su to yau ina abokan tarayyar da kuka bautawa wanda kuke ta za su cece ku ke ta za su za su cikar da ku aljanna su ne ababen bautar ku yau suna ina sai Allah ce qala allazina haqqa alaihimul qawl sai waɗannan wanda zancen Allah ya tabbata a kansu ba Allah ya riga ya yi alkawari ba sai ya cika jahannama da arjanu da mutane to duk wanda wannan zance na ubangiji ya tabbata a kan shi to shi kenan ya tafi to waɗannan wanda wannan zance ya tabbata a kansu ma'ana waɗanda suke kafirai sun kafirce sun bauta wani Allah sai ce rabbana ya ubangiji ha'ula'i aghwayna ha'ula'i allazina aghwayna waɗannan da muka batar da su a nan manyan ne hunan ne jagororin batan ne suke cewa Allah ya Allah waɗannan da muka ɓatar da su a gwaina hun kama gwaina mun ɓatar da su ne kamar yadda muka ɓace. ma'ana ba da ƙarfi muka ja su ba ba tilas muka yi musu ba a'a yadda muka ɓace su ma suka zo muka tafi a ɓata kamar yadda zai faɗa ranar tashi alkiyama shedan zai faɗa وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم zai ce Allah ya alƙawari na gaskiya ne kuma ne muku alƙawari na saba wa ma kana li min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li zai ce ba da ƙarfi na sa muku ba ne kullum ka amsa da haka su ma anan za su ce waɗannan allazina aghwayna aghwayna hum kama gawaina mun bace ne kamar yadda suka bace da haka tabarra'ana ilaika yau ya Allah babu mu ba su mun barranta mun koma zuwa gare ka ba ba su wannan aya tana tsawara mana duk wanda ya bauta wani Allah to haka za su kare ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wasu ayoyin cikin suratul shu'ara wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun za a ce ina abin da yake bauta kuma bayan Allah sun taimake ku sun kawo muku agaji a wani gurin Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kun zo mana ɗaiɗaikun ku kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halitte ku tun farko kowa shi kadai ya zo to yau ma kun dawo ɗaya bayan ɗaya wa taraktum ma qawwallakum wara'a zuhurikum duk wani abin da muka ba ku kun bar shi a baya ba ku zo da shi ba wa ma nara ma'akum shufa'a'akum allazina za'amtum annahum fikum shuraka Allah ce ina abokan tarayya da kuke rai cewa za su ce ku za su yi muku amfani suna ina ba mu gamsu tare da ku ba da katta katta a bainaku nan, al'amari ya yanke tsakaninku wa dalla ankum ma kuntum tazumun abinda kuke rayawa yau ya bace babu Ta haka wannan akwai jan hankali musamman masu rikar wasu mutane da sunan ranar tashi alkiyama su ne za su ci su masu rikar shehunnai da wasu ababen bauta da sunan ranar tashi alkiyama su za su cece su muna gani muna jin irin waɗannan mutane har da awa suke da annabi zai dawo to da su walwansu da annabi shehu ya ishe su in sun rike shi ya wadatar duk mun ga irin waɗannan a wannan zamani na wannan social media din mun ga irin waɗannan hotuna suna yawo da maganganu ka an ce ina mai neman annabi gashi ina mai neman Allah gashi ina mai neman kaza to wannan ranar tashi alkiyama shi wannan da aka yi wannan abin shi zai fara barranta daga almajirin zai ce ba ni ba kai kun ga anan Allah ya ce ya gaya mana abin da za su ce ya ubangiji ba mu suke bautawa ba Allah madaukakin sarki ma iya ma kanu iyana ya abudu ba mu suke bautawa ba ya Allah dan a gaban Allah babu wasa ba wani wanda isa a gaban Allah ya ce shi ya ce ai mai kaza ai mai kaza a nan duniya ya yi alfakari ya nuna isa amma a lahira ba wanda ya isa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo yarsa na Fatima ya kira faffansa Abbas ibn Abdul Muttalib ya kira gwaggonsa Safiya waɗannan su ne mafi kusanci da shi yace ku sai kawunan ku ku ceci kawunan ku a gurin Allah ba abin da zai iya muku ranar tashin alkiyama in ba ku ba Allah ba in sun bi Allah to kusancin su da manzan Allah zai zama albarka da daraja a tare da su amma in ba su ba Allah ba to manzo Allah ce ba abin da zan muku a hadisi manzo Allah ce man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin sai jinkirtar da shi to na saba shi ba za ta gaba da shi ba ko shi dan waye daga inda ya fito in bai ba abin da Allah ya ce to ranar tashi alkiyama ba abin da zai tsiratar da shi da haka waɗannan mutane za su barranta kun ga Allah madaukakin sarki a wani gurin ya gaya mana in tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u allazina tubi'u wanda aka yi biyayya za su barranta daga waɗanda suke musu biyayya za su barranta wa ra'awul azab wa taqatta'at bainahum al-abihim al-asbab duk wani sababi a ranar ya yanke wa qala allazina tabau sai waɗannan mabiya din sai ce law anna lana karratan da za a maida mu fa natabarra minhum kama tabarra'u minna kuma da sai mu babu ba su kamar yadda suke mana anan kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin Alayhi. haka Allah zai dinga nuna musu ayyukansu hasara don aikin kabiri ba wani abu a cikin shi ba ce hasara aikin kabiri ka sarabin biqi'atin yasabuhu az-zam'anu ma hatta a ja'ahu lam yajidhu shai'a wa wajada Allah indahu fa waffahu hisaba aikin kabiri kamar walwaniya ne yana zaton ruwa ne sai ya je tarabba komai to haka aikin kafiri yake Allah a wani guri ya ce wattakazu min dunillahi alihatan Liyakunu lahum izza sun riƙe ababen bauta kuma bayan Allah don waɗannan ababen bauta zama musu ƙarfi da kariya sai Allah ce kalla ba zai taɓa zama haka ba sai ya furu na bi ibadatihim wa ya kunu na alaihim jidda za su kafirce wa wannan bauta musu da suke a ranar kiyama za zama abokan faɗa da waɗannan ba za su ma'ana yadda su ma ya Allah waɗannan tare suke da mu ba da haka duk abin da mutum zai kama in dai ba turbar da Allah ya aiko manzon Allah da ita ba to ya kama abin da ba zai amfane shi ba kalmar shahada la ilaha illallah ita ce al'urwatul wusqa lam tisama laha ita ce igiya mai karfin da bata katsewa amma duk wani abin da sabanin wannan to ranar tashar kiyama zai katse ya zan ba zai amfani ba Allah ce wa qila du'u shuraka'akum sai a ce ku kira abokan tarayyar ku fada'awhum Allah ce za su kira su amma ba lam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba dan alahira ba magana ƙarya ba magana ƙarya dan adam ba da zai jayayya da hukuncin Allah a ce kayi kaza kai kaza ce to ya Allah ni dai ina buƙatar a ban shaida kuma shaidan nan ta zama daga karan kaina yana zaton kamar ba zai yi ba sai Allah ya rufe bakin sai hannu da kaba da wannan duk sai magana sai sun gama magana sai Allah ya buɗe bakin sai in kalla hannu da gaba ce dan me za ku yi magana su ce Allah da ya ba ikon komai magana shi ya ba mu ikon mai magana da haka kuma a yau dole mu faɗa abin da yake na gaskiya Allah ce wa ra'awul azab sun ga azaba da idan a ranar da haka babu yadda za a yi su ma'ana kauce ko su karyata yanzu gashi nan gaskiya ne ga azabar lau annahum kanu yahtadun wasu ka ce nan lau harfu shartin ne lau inama da a ce annahum kanu yahtadun suna shirya da sun shirya da musu ga azaba ba lau annahum kanu yahtadun da a ce su masu shirya ne a nan duniya sun karbi gaskiya da ba za su ga lamara awul azab da ba za su ga azaban ba wasu suka ce lau din nan anan tana nufin tamanni harbi ne na tamanni na buri na ma'ana inama ai lau annahum kanu bil hayatid dunya yahtaduna ila al-haqq ina ma a nan duniya suna shirya zuwa ga gaskiya zuwa ga tabarki mai kakke zuwa ga ma'ana bin abin da Allah ya ce da sun ji wannan kira da ba za su yi nadama ba yau yadda suke wannan nadama wadda ba za ta amfani su ba da haka sai Allah ya ce wa yau mai yunadihim Allah ya ce wa yau mai yunadihim wa yau mai yunadihim fa ya kulu ma za a jabtumul mursalin فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين نعم da haka waɗancan ayo da muka karanta duk wanda zai zo ya ce idan ka bi shi ko idan ka yadda da shi to baka da matsala a lahira to ba da'awa ce da take dora mutane zuwa ga gaskiya ba da'awar gaskiya sai a ce ka bi Allah ka bi manzon Allah duk wanda ya zo ya ce maka bi Allah bi manzon Allah in ka bi Allah in ka bi manzon Allah a lahira kana da kaza wannan ita ce da'awar da manzon Allah ya zo da ita amma kuma bayan wannan da'awar da ake dora mutane cewa mu in dai ka rike shehu in ka rike ne to ba kai ba ba hasara har yanzu wannan akwai abun mamaki har yanzu akwai masu kokarin kare irin wannan da'awar mutum ya fito ya ce duk wanda ya ganshi wa man ni wa man yarani fa huwa fi jannatil khuldi bila buhtani ce duk wanda ya ganshi ko ya so shi yana aljanna ba ba ba ba wani ma'ana kire ba ƙarya in ka so shi ko ka ganshi kai dan aljanna ne wanda mai wannan magana ba annabi bane ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'ina bane balbal ya zo ma karshen karshen karshen karshe to amma wace da an fito ana kara wannan magana ba za a yadda kuskure ba ce saboda an a baya haka aka gina mutane akan cewa kurin kurikewa ne har aka waye gari mutum zai faɗi ba zai kira Allah ba zai kira wani Allah mutum zai zo yana neman arziki yana roƙon abinda Allah ne kaɗai yake iya yi bai da lafiya ko yana son arziki ko ya shiga wata musiba zai kira wani Allah saboda an nuna masa duk wani abin da ke tunanin Allah yana yi wannan zai aqida ta cewa wani kutubi ne wani gautu ne Gautu din nan sune suke rike da duniya in ka rike su shikenan to kun ga ranar tashi alkiyama duk irin waɗannan baran-baran za a rabu kuma ku duba tambaya biyu ce aya farko anan yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka'i allazina kuntum tazumun ina ababan tarayya da kuke rayawa kun ga za a tambaye su kan tsarkake ibada ga Allah Ma'ana ina waɗanda kuke haɗa Allah da su wajen bauta wannan abin da kai ba daidai ba ne. to tambaya ta biyu da za zo wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za azabtumul mursalin tambaya ta biyu sai a ce me kuka amsa wa manzanni kaga kenan a lahira da za a tambaye ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan tambaya ta farko ina ababen da kuke bauta kowa bayan Allah in kai dama ka ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai Allah bana bauta kowa sai kai tambaya ta biyu ma za a jamtumul mursalin me kuka amsa manzanni sai ka ce a ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan sune tambayoyin da za a mutum ko a cikin kabari man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka shine tambayar kabari waɗannan abubuwa guda uku ubangijinka annabinka addininka da haka idan ba wannan kai ba to ba yadda za mutum ya yi amsawa duk wani wanda zai zo zai samu daraja muna girmama sahabbai muna girmama waliyai muna girmama sharibai duk wani wanda zai zo zai samu daraja ne saboda bin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma darajar shi za samu ne kira zuwa ga abi annabi idan ya zo ce abi manzan Allah sai mu girmama saboda da'awar da yake ta abi manzan Allah amma in mutum ya zo ce ni in ka ganni in ka so ni in kai min kaza in kai min hidima in kai kaza Allah ba zai ma komai ba to wannan ba awa ba ce irin wanda Allah madaukakin sarki ya turo manzanni da ita wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kira su fa kule yace ma za mul mursalin me kuka amsa wa manzanni fa amiyat alaihimul anba sai labari gaba ɗaya makance musu ba amsa tunda a ranar kiyama ba ƙarya sai su rasa me za su faɗa yau mai izin a ranar fahum la yata sa'alun a ranar ma ba za su tambayi juna ba wala yas'alu hamimun hamima masoyi ba zai tambaye masoyin shi ba ba zai ce ina wani ba yubassarunahu Allah ya ce suna ganin su amma ba za su tambaya ba miji ba zai ce ina matan shi ba mata ba za su ce ina miji ba uba ba zai ce ina ɗa ba ɗa ba zai ce ina uba ba saboda me da kulli mri'in yawma idhin sha'anun yughni kowa a rana akwai abin da ya dame shi Allah ya ce bahum la yatasaalun ba za su tambayi juna ba fa amma man taba kun ga magana kenan wanda ya tuba ya bi Allah wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki nagari fa asa an yakuna min al-muflihin to wannan ana sa rai tabbas zai zama cikin waɗanda suka rabauta Allah ka sanya mu cikin bayanka da za su rabauta abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu nada na kuskure Allah ya fi mana ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu ya albarka Allah abin da yake damu muka yaye mana Allah ka ƙara mana yarwa arziki da ta lafiya da albarka cikin dukiya da ya'ya da duk abin da ka ba mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin